fafatukar da hukumomi da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke yi a najeriya a iya cewa tana alfanu a wani ɓangare musamman duba da yadda gwamnatoci ke samar da dokokin kare haƙƙin bil'adama da kuma ceto rayukan waɗanda suka faɗa tarkon cin zarafi alal misali a watan agusta na shekarar da ta gabata aka samu wani mahaifi da ya ɗaure ɗansa jibril aliyu cikin dabbobi a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar inda tun daga wannan lokacin gwamnati ta karɓi ragamar kulawa da yaron karkashin kulawar Dr. Aminu Haliru Banza na asibitin Sayahaya da ke garin birnin Kebbi. Allah ya taimake mu lokacin da ya zauna nan likitoci kala-kala na kwakwalwa na jiki na jini na fata na mai kowane iri fiye da likita a kwararri kashi 20 daga nan asibitin sahaya da wanda suke udu da wanda suke lagos da wanda suke ibadan duk sun zo da gwaje-gwaje yaron nan mun kai shi ko ina an yi gwamnatin jihar kebbi ne ta ɗauki nauyin wannan cikin shekarar nan guda da wata uku da ya yi a nan wajen duba da halin kunci da yaron ya shiga a baya yanzu bayan mayar da shi ga danginsa gwamnati ta ce ta ɗauki matakai na kula da walwala abinci da kuma lafiyarsa a cewar mashawarciyar gwamna a fannin kula da mata da ƙananan yara zara uwali sannan kuma duk haka nan ba mu zara hannuwanmu gaba ɗaya ba tun da kaga ya daɗe a hannunmu kuma a asibiti ma'aikatan da ke kula da shi har yanzu za su rinka zuwa nan gidan kafin ya saba sosai da irin zamantakewar yanzu na sabon wuri kamar yadda ya shigo yanzu sannan kuma an yi amfani da dama iri-iri na evaluating din the whole family kaga har shi baban da sauransu don a taimaka musu na hanyoyi na rayuwa saboda irin waɗannan matsalolin da kake gani idan aka ce a rinka pointin din su out kai ka san ba ƙanana bane ba ba ba nan kaɗai bane akwai su da yawa sannan kuma sai kiran da muke yi ga 'yan social media ga baki ɗaya da a ɗan ba su dama na su tafiyantar da rayuwarsu yadda suka kamata ba kowane abu bane wani lokaci zaka ji mutane na magana wanda haka na abun nan yake ko yaya kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke kallon wannan lamarin sunana zara ahmad ina aiki da kungiyar farar hula a kebbi state kungiyoyin sa kai na jihar kebbi mai murna sosai da ganin yadda jibril ya koma na tabbatar da an ɗauki matakai daban-daban kafin a zo a daidaita tsakanin shi da iyayen shi kuma muna sa ran ba zai koma turke shi bai cabo inda ya ko inda ya fito ba daga baya. Eh, sunana Nasiru Idris, shugaban kungiyar nan ta tabbatar da hakokin mata da ƙananan yara da ake kira rafa a Kebbi State. Tabbas gwamnati ta hannun shi zuwa ga iyayensa amma ta wata siffa daban. Kuma gaskiya mutane sun yaba kuma za mu ci gaba da zaƙulo irin waɗanda aka ci zarafinsu a gidaje da yawa domin a tabbatar da cewa an kawo musu ɗauki. Masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa akwai buƙatar gwamnatoci da ma al'umma baki daya kowa ya kula da nauyin da ya rataya a kansa tare da bayar da haƙoƙi gun masu su abin da kan iya sa a kaucewa matsalolin cin zarafi da kuma samun kyautattuwar lamura a Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.